shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masu muhajiri inda muke haɗuwa a irin waɗannan ranaku domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul ma'ida Kun tsaya karatun da ya gabata aya ta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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم الإثم وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى إذا فإن سيبو في يهودا ونصارى وقوم شركين waɗanda ba su imani ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wa wannan sifa ce ta munafukai waɗanda su kuma suke cikin musulmai amma zukatansu suna cike da kafirci kamar yadda Allah ya ce wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju sun shiga da kafirci sun fita da kafirci shiga musu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfani ba da haka suka shiga da haka suka fita to Allah subhanahu wata'ala ce wa tara kaseeran minhum za ka ga da yawa daga cikin masu waɗanda aka faɗi sifofinsu a sama shigansu da kafirci da fitansu da kafirci ba tare da musulunci da kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun musu tasiri sun san gaskiya ne amma kafirci ya rufe zukatansu za ka ga yawa daga cikinsu isari ona fil ismi wal suna kutsawa cikin zunubai wal udwani da ƙetare iyaka da ta'addanci da ƙetare iyaka zunubi zai zama abu mai sauƙi a gurin waɗanda suke da raunin imani ko kuma waɗanda suke kafirai ko munafukai yahudu da nasara idan imani ya yi rauni to zunubi zai yi yawa a tsakanin mutane yin zunubi zai zama abu mai sauƙi sannan ta'addanci da ketare iyaka inda Allah ya doka ya hana za a ketare za a ketare iyaka cikin wato mutuncin mutane da cikin rayuwarsu da cikin dukiyoyinsu za a ketare iyaka cikin haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan dokokin musulunci mafi rinjaye za a yi ƙetare iyaka ba tare da damuwa ba haka da yawa daga cikinsu suna haka zunubi zai zama ba abun damuwa wa aklihim suht da kuma za ka ga suna yawan cin dukiya ta haram cin hanci da rashawa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yana fassara as-suht ar-rishwa ma'ana cin hanci da rashawa yawanci cin hanci da rashawa wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihim as-suht wannan abu ne wanda yake muna da muna rayuwa a cikin haka a yau ina da cewa abu idan aka a kasuwanci ko a aikin gwamnati ko a menene cin hanci da rashawa idan fara cin hanci da rashawa da abu ne ka tabbata wannan al'umma imani ya yi rauni a cikinta idan 'ya'yan talakawa suna so sun yi karatu a ɗauke su aiki su ba da cin hanci da rashawa su sayi aiki su ba da cin hanci da rashawa a ba wanda da ba haka wani a ƙasa ko a wasu gurare da su su bayan Allah ba haka su yi ba akwai wanda ba musulmai ba ba haka su yi wa jama'a su ba ba saboda haka a al'umma wanda suka wayi gari cin hanci da rashawa yakan kama a ciki komai kawai na kuɗi ne dukkan mu'amala da za a yi ta kuɗi wanda yake son abu kaza a wurinka to sai ya yi kaza idan harkar masu neman shugabanci harka ce ta kuɗi ta cin hanci da rashawa waɗanda za a shugabanta su ma cin hanci da rashawa babu wani abu da za a yi siyasa a gurɓace take cin hanci da rashawa a cikinta kamar ya zama halal alhari haramu duk wanda kake ƙoƙarin ya samu wani abu a dama ko sauransu kai ba da cin hanci da rashawa don haka sai kuma ke rinka bayarwa yana manta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa wanda ya bayar Allah ya tsine wa wanda ya karba wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu canjawa a ta amma idan aka zo a harkar tsaro cin hanci da rasha shiga guri a ce mutane su tsare wanda suka ɗauko dakon abun da bai dace ba za a wuce da shi ba da zarar an ba da kuɗi ba za ma abubuwa mai a ciki ba cikin hanci da rashawa don haka abubuwa sun lalace a mafi rinjayen rayuwar mu haka ne abubuwan suke tafiya za ka wata ran kafiran minhum misari'una fi kisi wal udwani wa aklihim wasu idan cin hanci da rashawa kan kama a cikin al'umma to imani ya yi rauni sannan barna za ta yi yawa a ciki sannan za a kau da hukunci idan hukunci duk inda cin hanci da rashawa ya kan kama da hukunci da adalci ba zai zauna a gudu. kyauta da ake cewa kyauta amma da manufar cin hanci da rashawa ga waɗanda za su yi hukunci ba za su yi adalci idan kyauta ta shiga gurin mai hukunci to ba zai yi adalci ba saboda an ba shi kyauta ne da nufin cin hanci da rashawa idan cin hanci da rashawa ya kan kama adalci ba zai samu ba hukunci na gari ba zai samu ba doka ba za ta tsaya ba shi kenan sai komai kawai Inda in dai ba doka dama doka ake tsoro wasu an zaɓe su ko Allah ya ayyana su sun zama su ne masu mulki to sai su zama to ana tsoron su saboda za su tsaye da doka akan wanda ya yi laifi to amma in akwai cin hanci da rashawa wannan ba zai yi ba za a tsaye da doka akan wanda ya yi laifi ba lokacin da usama ta wani zaid aka nemi ya nemi shafa'a a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hibbu rasulillah wa bunu hibbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi shalelen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan shalelen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamo matar da abin mutumin da ya yi sata na wata kabila suna jin kunya a ce dan kabilar su yayi don haka suke ta yi har aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saura hukunci yanzu waye zai iya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda da maganarsa aka ce har a iya samun usama saboda yana matukar son usama da ya zo ya gaya suka zo suka gaya masa ya dai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam fiskar ta canja idanuwar sai ja ce ya usama a tashfa fi haddin min hududillah kai ne za ka zo kana neman alfarma a kan doka daga cikin dokokin Allah a ce a bar doka bakin ya ce tun daga can tun abin bai zo gurin hukunci ba to wannan ya rage nasu a watan da yanzu zai zo gurin hukunci to ya yi hukunci da lau na fatima mata binta rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a la qata'at yada ke da fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ta yi sata sai na yanke hannunta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka idan ana hukunci doka ko ba sani ba sabo amma inda cin hanci da rashawa ya shiga to ba za a iya hukunci da doka waye shi ma kaza ya zama kaza waye ma kaza ya zama kaza to shi ke ko harka ce ta cin hanci da rashawa da fiyi da sauransu ba za a samu nutsuwa da zaman lafiya da doka ba baka isa ka tsere wa wani doka kai baka bi dokar shi ma wancan ba zai tsere wa wancan doka ba don shi ma ba dokar yake biyu kuma ba a ɓoye ba wanda za a yi hukuncin shi ma ya san wanda zai masa hukuncin shi ma ba dokar yake biyu don haka ashe kenan babu nutsuwa don haka aklihimu suht ya ya Allah yana fishi da wannan yana kuma bayyana daga cikin arnar abin da wanda duk aka ce ya wayi gari barna da zunubi abu mai sauki ne a gurinsa ta'addanci da ƙetare dokokin Allah abu mai sauki ne a gurinsa Shin hanci da rashawa abu mai sauki ne a gurinsa to shi kenan al'ummar ta lalace shine Allah ke ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa da dakalu bil kufri wa hum qad kharaju bi yawa kawai wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aqlihim asra yawa daga cikin su zaka ga suna kutsawa suna shiga cikin zunubai da kuma ƙetare iyaka wa aslihimus suhut da kuma wato mu'amala da cin hanci da rashawa wasu malamai kuma malamai sun fassara yana iya ɗaukan cin hanci da rashawa kaɗai yana iya ɗaukan dukkan wata mu'amala ta dukiya ta haram aklu amwalin nasu bil baqi zo a yi dabara a samu dukiyar mutane a wuce wani zaka ga da dabarbaru yake yaudaran mutane ke ɗaukar dukiyoyinsu to irin waɗannan duka suna daga cikin asuhut idan aka buɗe suhut da ma'anan wato gama garin yadda malamai suka fassara shi ko a taƙaita shi kamar yadda sahabanin sallallahu alaihi wasallam minhum abdullahi bin mas'ud cewa asuhut shine abin hanci da rashawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kullu lahmin nabata min duk wani jikin mutum da ya ginu ta hanyar cin hanci da rashawa amma komar da ta dace da shi Allah ita ce wuta haka ba karamin abu bane ba wannan mu'amala ta cin hanci da rashawa amma saboda yawan sabawa da abu mutum yana yi baya tunanin ma yanzu sabon Allah yake mutum zai bada cin hanci da rashawa hankalin sa kwance bakan harkar kasuwarsa saboda in bai bayar ba za a iya masa bita da kulli ko akan harkar wasu abubuwa kayayyaki na jele na jigila yau da gobe motoci da suke jigilan kaya da gangan za a shafa mutum kashin kai, ko akan wasu abubuwa ko masu riƙe da mukamman gwamnati idan mutum aka ce ya yi wani abu ya ja to in ya yi wasa ya shafa masa wani abu Idan haka kawai tsoron kar a shafa masa to ba tsoron tsinuwar Allah ba to gwanda masa ya yi cin hanci da rashin idan mutum ya jarrabu da kwaɗayin wani mukami ko wani guri shi ma himanci da rashawa in dai kana so to ka ba wa wani kaza ka yi wa wani kaza ka ba wa wani kaza to shi ke himanci da rashawa mutum ba zai ci na? Allah ya tsine wa wanda ya bayar ba a'a kai yanzu dai a samu nan wannan sai zaman to kawai lokacin da yake bayarwa ma baya na komai a na sallami suwa ne, na sallami suwa ne wani ma mun sallame shi nan ba za a ɗauka laifi ba ne saboda haka wani abun da mutum zai bada cin da rashawa ko da ya haƙura da abun bai samu abun ba babu wani abu da ya ragu a rayuwarsa amma saboda lamari ya riga ya kai inda ya kai a wajen lalacewa sannan al'umma imani ya yi rauni kawai abun ba wani damuwa ba ne idan za ka yi magana da mutum ɗari a kan wani abu da ka sa a gaba ko kuma wata harka da za a yi ta akwai samuwa a ciki amma akwai ba da cin hanci da rashawa a hanya don abun ya kankama in za ka yi shawari da mutum ɗari da wuya ka samu mutum biyar In za su yi mutum gaskiya ka ji tsoron Allah kar a yi wannan abu da wuya a zamanin da muke rayuwa ne saboda kawai kowa zai ta hato abun wani ma zai ce maka shi ma malami ne larura ce ya zama malami a wannan gurin shi zai ce maka bayan kawai larura ce hakan da mutum ya faɗa fa a gaban Allah zai yi bayani ka bayar kawai larura ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar a yi ce da ah, za a samu kuɗi idan na bayar wannan abin zai fito idan ya fito ko sai da ita na yi wannan kwangilar ko sai da ita aka yi ba a yi aikin ba za mu samu miliyan kaza a jikin ta amma yanzu dole sai an sallami su wani da wani za su sallame su to shi ne kawai ya kake gani sannan ah, sai kashe wani sai kawai larura ce da mara cewa kai kawai lura ki har kowa zai gaya maka in banda wanda Allah ya taimaka sai ce maka a ji tsoron Allah wannan abun ka haƙura da shi mutum ya ka haƙura da shi a zamanin yau a rayuwar mutum tattalin a ce ka haƙura da shi akwai saƙon Allah doya saboda ne saboda ya zama ruwan dare an saba yau kamar ba ayan qur'ani take magana ba kamar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ya faɗa ga maganganun ga sunan mu karanta mu faɗa mu saurara mu yi mu mu faɗa da kanmu mu saurara mu sai a gaya mana a faɗa kowa yana ji kowa ya zama malami akan abu babu wanda bai san cin hanci da rashawa haramun bane amma karbanta ba abun damuwa bane ko ba abun kunyar Allah bane ka gani idan ba mu ji kunyar Allah ba ko mun karanta ayoyi kaga akwai matsala saboda haka waɗannan su matsaloli da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi sai a zo a karanta ayoyi da fassara kawai a wuce dole kan kawo aya an auna da rayuwar mu auna da rayuwar mu a yanzu ba kawai mu karanta mu wuce fir kawai shikenan ba karatun jarida za a yi qur'ani to in mun karanta ya to an ce wa tara kasiran minhu duk kowa ya kasa kunne muna magana akan yahudawa da munafukai da mushirikai sune Allah yake ba mu labarin su sai ya faɗi cewa wa tara kasiran minhu da yawa daga cikin waɗannan masu miyagun ayyuka da Allah ya faɗa za ka gansu yusari'una fil ismi wal udwan suna kutsawa suna shiga sosai da sauri cikin zunubai wal ne da ƙetar iyaka wa 'akli suh to abu uku nan gaba ɗaya ka ɗauke su ismi wal udwan wa akl wa akl duka gaba ɗaya guda uku nan wanne ne muka bari ana ana ba da labari ne wa mutanen kirki duk ya karanta alkur'ani mutumin kirki ne ake kyautata zato da izinin Allah to wanda yake sauraren fassarar qur'ani da wanda yake fassara qur'ani da wanda yake ji da wanda yake gani duk gaba daya Allah ne yake ba mu labari yanzu maganar Allah muke karantawa yana ba mu labarin lalatattun mutane yana ba mu labarin mutanen da yadda da su ba ko ba su yadda da shi yana ba mu labarin mutanen da su ba su da kyau don ƙarshe ce la isa ma kanu amalu shir da abin da su kasance suna aikatawa ya kamata mu ce kai me suke aikatawa Allah da kansa ya ce la isa ma kanu mene menene abin da suke aikata wannan don mu guje shi mu gani mana menene suke aikatawa una ne fil ismi wal ne wa aqdihim masu a rayuwar mu ce wanne muka guda a cikin ukun nan wanne ne muka guda a cikin ukun nan za ka ga dumo-dumo muke rayuwa a cikinsu eh, a kaga a kenan ana ba da labari ne a ayoyin alkur'ani don su masu karanta alkur'ani da sauraren fahimtar su guji abin da allah ya ce babu kyau yawa mutanen da ake magana a kansu mutane ne miyagu a gurin allah ba su yadda da allah ba su yadda da manzon allah ba sallallahu alaihi wasallam har ya kai su ga wannan aikin ko kuma mun yadda da allah mun yadda da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko sai mu yaki nasu haka wajibi ne mu rinka lura da ayoyin alkur'ani muna la'akari da aikin da mu muke yi da rayuwa ta zama ta alfahari da tinkaho jin wani abu da sauransu da alfahari da abun duniya haka rayuwar ta zama ko ɗalibin ilimi ne ko malami in ba a yi sa'a ba yau idan ya samu alamar abuna ɗan alamar rayuwar duniya daga kawai yana tinkaho da da maganganu da sauransu daban da yadda mutum yake duka wannan ba shi ne ba yawa saboda haka rayuwar duniya ta mana kasutu a cikin bukata mun zama yadda muka zama alfaharin da abun duniya sabanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke alfahari da imani da alfahari da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rike alqur'ani abun aiki babu inda gabar alqur'ani ta yi magana suka tsanne. wannan ya sa nasara suka yi nasara a duniya suka yi nasara lahira tun mutu yana tafiya a doron ƙasa ya san shi dan aljanna ne jiran mutuwa kawai yake don ya san shi dan aljanna ne saboda haka kuma bai fasa ba daga abin da yake na alkhairi Allah ya yi alkawarin zai shiga aljanna yau da mu ne aka yi mana alkawarin shiga aljanna da wasu sun daina sallah saboda tsabar ta'addanci to ba mana alkawarin kusa da aljanna ba ma gashi ne da muke yi ga mutum yana duk abin da yake yi kuma yana ganin ba dan wuta sai sauran dan aljanna kuma su ne to su can fa Allah ne ya yace radiyallahu anhu wa radu an Annabi sallallahu alaihi wasallam rinka lissafa su da suna ce wane fil janna duk abin da za a yi shi dan aljanna Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa magana ta kai yace maka Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna wa aliyun fil janna wa abdurrahman fil janna wa sa'idun fil wa talha fil ana lissafa mutane ana cewa fil suna zaune a gurin ba gaba da aikin alkhairi sama da da saboda godiya ga Allah yawan kace mutane mu mu aka ce mana fil janna to sai da masallaci ko don ka san Allah tun da yace fil janna ba zai canja ba saboda haka kawai to yanzu ne za ka tsaya kana kaza su kuma zabura suke suna ƙara aikin alkai mun sha bamban da su iyaka saboda haka bari zai zama mu rinka taka ayoyin alkur'ani da gangan sannan kuma muna ta karanta alkur'ani ana ta ne da abu kawai kamar labarai ba labari ba ne maganar allah labari na gaskiya na bauna azim ke labari na gaskiya wanda ake yin sa don ya zama wa'azi ga mutanen kirki mutane masu la'akari da cewa za su tsaya a gaban Allah haka mu nisanci cin hanci da rashawa Allah ta sama kanu ya amalun ya yi muni abinda suke suke aikatawa na waɗannan abubuwa ya yi muni Allah ta laula yanhahum al-isma wa aklihim as damana rabbaniyawa su malamai masu aiki malamai masu ibada masu aiki su ne rabbaniyo al'ahbaru kuma malamai masu tsantsan ilimi ba tare da suna da aiki kamar na rabbaniyawa amma akwai tsantsar ilimi amma rabbani shine wanda yana da ilimi kuma yana aiki da ilimi Shi ne Allah subhanahu Ta'ala. ya aka yi suka kutsa cikin cin hanci da rashawa suka kutsa cikin zunubai suka kutsa cikin ta'addanci har annabawan Allah suke kashewa me yasa suka kutsa cikin wannan laula yanhahumur rabbaniyuna in suna son nasara duniya da lahira da mana a ce malamai masu ibada masu aiki sun hana su wannan aiki wal ahbaru da kuma tsuran malamai da a ce sun su an himul isma game da zantukan su da suke na zunubi da sun hada su zancen zunubi kamar ƙarya ƙarya ta zama abu mai sauki a gurin mutane a yau ko mai sauƙi ga mutum ɗalibin ilimi ko ka ga mutum mai kamala wanda ake masa jikin zato ta waya kawai sai maka ƙarya a inda yake ba nan zai ce maka yake ba abun da yake zai ce maka ba shi yake gani nan gani nan kusa suka da yawa ta waya Sai yana cungure ka ji wani ta ana magana kun yi alƙawarin abu da yake ina cungure zan kai mintuna kaza sai kai ma ta iyasi daga cungure zuwa nan sai ka yi nawa don ka san me za ka yi in ma za ka ji zashi ne in ma mene a cewa gani nan kusa da kai wa ka zai gaya abubuwa da yawa sai ce ma an yi ya ce ya tura wani ya ce maka network ne wallahi na tura ma kuɗi ne network ne gaba ɗaya ba su shiga ba ne sai ma burga wai bai shiga ba ne baka ga alat ba wani da gangama tun baka tambaye shi zai bugo waya ce ka ga alat kuma bai tura ba yi eh, yayi wannan ya yi amma yayi yayi tsakaninsa da ubangiji bai damu ba a gani laula rabbani yi wani ahbaru an ke ithm maganganun ƙarya da sauraren ƙarya eh, abubuwa waɗanda suke dubai da sakaci wannan wa aklihimus sabt da a ce mana rabbaniyawa malamai masu ilimi da ibada da kuma malamai al'ahbar da sun hana su zantukan zunubai da kuma cin hanci da rashe wannan da sun hana su ba kai ya lati don malamai suka ce wannan labi isa ma kanu yasna'un yana koma zuwa ga su da ba su hana ba su da ba su hana ba don wancan maganan وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السعود da bi makanu ya amalu su masu aikin nan kuma laula rabbani da su ma an tuhume su an zarge su da mana su rabbaniyawa wal ahbaru sun hana waɗancan mutanen an qaulihim himul isma wa mutum to su ma da suke shiru gum wala bi makanu ya tsara mun da suke yi na shiru yayi yasa ba dama a yi shiru malamai cikin wannan suka ce duk waɗanda suka ga wani yana yin wata magana ta zunubi ko yana yin wani aiki na saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ko suna da ikon hana shi ba su hana shi ba su to su masu shiga cikin zunubi sai Allah ta labi isa ma kanu ya yasna'u anan ana magana ga waɗanda suke da ikon fada ba su fada ba dole ne in ana ganin barna sai an yi magana dole sai an yi magana ta'addanci babu kyawu zubar da jini babu kyawu cin hanci babu kyawu haramun kaza duk abin da yake haramun ne sai an faɗa idan mutum ya faɗa iya wannan matakin yake da shi idan yana da iko bayan faɗa na hanawa wajibi ne sai ya hana amma idan ba shi da iko na hanawa amma yana da iko faɗa ya karanta ya sani abu kaza haramun ne wajibi ne sai ya faɗa isa al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yana daga cikin abun da malamai suke cewa da a ce rukunan musulunci biyar ne shi ne a shida ne da shi ne na shida al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ma'anar magana sai yake cewa ko ku rinka umarni da kyakkyawan aiki kuna hani da mummunan aiki ko ku ana dabda Allah ya sallafa abokan gaban ku maƙiya kuma kanku ku rinka addu'a Allah ba zai karbi addu'a ku ba saboda me saboda shi kuma al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kansa shine mai fada ya rinka aiki hawa fada kawai haka lima da ma ta tafaluna wannan shi ma abun zargi ne kabura maka inda Allah an ta kullu la ma la ta ma la abun da ba ku aikatawa in dai za ku rinka fada wannan kuma har yanzu kabura maka tana da Allah ka faɗa cikan amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar mutum yana aiki da yana shi malamai suka ce a tasfiya akwai tasfiya shi kansa mutumin tukuna yana iya ƙoƙarinsa wajen neman taimakon Allah don ya tsaya akan daidai sannan ya kira mutane zuwa ga daidai ba za ka tsaya akan daidai kawai ka yi shuru ka ce to tun da ni na gyaru kowa ya je abin da ya yi wannan kuma har da shi ma laifi matukar ka sani ka gane ka fahimci cewa abin da ake ba daidai bane wajibi ne sai an faɗa. wajibi ne sai an yi aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake aiki duk abin da aka aikata a addinin Allah da gina addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba aka yi shi baya da da baya ba matsoraci bane jarimi ne ba rago bane sallallahu alaihi wasallam sannan a gurin aiki ya fi su himma duk inda ake aiki shi ya kowa himma hatta a ƙiyamun laili manzo suna da suna kama hatta ta fassara kadama. in ya tsaya ya tsaya qiyamul layli da kafafuwansa suka kumbura sai wani yi yawa Aisha Allah ta lana take cewa kana aikata haka wa da gufira laka ma kaddama min zambi wa ma aka awa shi ma kaddama min zambi wa ma aka saboda haka ba za a zamanto ana faɗa kawai ba a aiki ba wajibi ah, ne sai an gwama bainal ilmi wa amal wal wa wal Kada a aikata iya gwargwadon iyawar mutum cikin al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi shine magabata suka gino akan haka dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga aya ta sauko kafin wani ya ji wani abu a game da ayan ya fara aikatawa idan kaga suna karantawa kansu ayoyi wannan in ya haɗu da wannan baya nan ayat ta sauko da ka ji abin da Allah ya sauko da ita Allah ya ce kaza kaza kaza to daga nan shi ma sai fara aiki wancan ya karanta wancan wancan ya karanta wancan da haka suke ko bayan aiki aya ta kan sauko da daddare gari na wayewa za a ga aikin ya fara haka aka wayi gari duk abun da suke ciki na da su fa an yi su ba su da wani abu mai shiryar da su a shugabanci ko a sana'a ko a kasuwanci wai wannan ya koya wa wancan sana'a ko wancan ya koya wa wancan kasuwanci ko wancan ya koyi saye da sayarwa cikin nutsuwa duk wannan ba su san shi ba ko wancan shine shugaba wa'ancan su ne mataimakan shugaba wa'annan su ne talakawa duk wannan ba su san shi ba mai karfi kawai shine shugaba kullum a fada da yaƙi suke a yi aure a tace zuriya wancan ba harkar su ne wa da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya suna iya haɗuwa su a yaya duk wannan ita ce rayuwarsu shan giya kuma babu gidan da babu giya shan giya al'adar maza da mata ne za ka a sha giya a bugu kawai ta kuma shine aikin su garin ta ta a cikin ɗaya da faɗa. Kuma ya ɗauko takobin sa a cigaba da sara da haka Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan duhun jahilci da kafirci da rashin sanin dokar Allah ba a ma san Allah ba wanda duk ya ga dama in yana son bauta kawai sai wani ya zaɓi dutse zai bautawa wani ya zaɓi gini yake bautawa wasu rana suke bautawa wasu ruwa suke bautawa wasu sai su zaɓi wata bishiya da ta fi kyawun ganye ita ce abin bautarsu su to a wannan ne aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ke alqur'ani yana saukowa suna jin alqur'ani suna canjawa suna komawa zuwa ga karantarwar alqur'ani shi da suka wayi gari suka zama can su suka fi kowa imani ba shi da Allah ya yabe su imanin sai ya tabbata shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu a cikin alqur'ani yi kaza ko kar ku yi kaza da sahabbai ake sai waɗanda suke imani bayan su ila kiyami sa amma su ne wanda suke nan tsayin ta sauro su suka yi abun Allah ya ce kar a yi ko suka bar abun Allah ya ce a yi saboda su ne suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauko yau ta canja musu abin da suke yi jiya gobe aya ta sauko ta sake canjawa shi da zamancin duk zukatan su ta yi ta Kuma kuma mun zo mun samu Qur'anin a cike kawai a karanta a fassara ne amma ina dumu-dumu muke cikin ayyuka waɗanda suke ga zunubai sun yi yawa ga cin hanci da rashawa ya yi yawa ga ƙarerai sun yi yawa ga wasa da alkawari ya yi yawa maganganu na zunubai da yawa za su nan ta wa mutum ƙarya da gangan mutum ya yi ƙarya da gangan mutum eh, eh, da da mulki a tattare da shi shine jagora wanda ya kamata ya ce da mutane akan da ya ce ƙarya waɗannan abubuwa sun yi yawa da shekaru da ya karya da yake nema duniya ya yi shekaru da yawa akan biyan buƙatar duniya sai ya karya duk inda ƙaryar nan take ba ta da amfani ba za ta amfani mutum kuma sifa ce ta munafurci ƙarya alƙawari sifa ne na munafurci cin amana sifa ce ta munafurci girman kai sifa ne na munafurci duk waɗannan abubuwan sun mamaye mutane Allah subhanahu wata'ala yana tuhuman su kansu malamai da ba sa karantar da mutane addini da gaya musu gaskiya su ma da bi isa ma kare wuri Allah ya kare na وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينشق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الله سبحانه وتعالى يا هنا يشرو علينا الأمر بالمعروف بنهي عن المنكر idan an yi shiru bala'i ne don haka duk abin da aka gani malamai suna cewa da mutum zai wuce ya ga yara suna jefe-jefe da dutse wadda zai iya illata wani daga cikinsu ya yara ba sa ji kawai yanzu shi ya daina abin nan to ya yi laifi dole sai ya mutu magana idan ya mutu magana ba su daina ba amma ya yi magana wannan shine abin da yake kansa na wajibi dukkan abin da mutum ya gani wadda wani zai yi ba daidai ba ya gaya wa? wani yana cin abinci da hagu ya yi masa wani a kunna wani tayi saboda yadda rashin tsarin addini ya yi yawa a guri guda sai ka rasa ka ga mutane ga shi nan ga kokari a sallah ga kokari a kaza a mutum ko gurin mitin ko wani abun nan sai ka ga mutum wanda sama da shekara saba'in abin a ma'aikatu da sauransu za ka ga suna gurin mutum mutum ya ɗaga kwalbar ruwa kana kawai sai rike da hannun hagu to amma duk wanda kaga yayi wannan da ka ce masa sai ah, da ka rike da hannun dawo bai rike da hannun hagu ya sha shine sheda ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kuma mutum ya ankara wani sa'i in yayi sa ba zai sake ba wani sa'i kuma ya sake mantawa hagun hagun mutum da tijo sai ka ji kawai kirjinka tana tashi rike abu da hagu ana abun to duk wa'annan abubuwan in ka gani kana kusa da wanda ya yi kuke masa magana cikin ladabi da dukkan nusarwa haka nan balle a gida gida kan dama kai ne shugaba yawa ba a barin wai ko yaro ya yi bari a bashi yaro ne ba da sai an gaya masa abu kaza a'a sai an yi tsawa sai an yi tsawa abu kaza ko gobe zai sake inda yaro ne ya san abu bai to wani yaro kuma in kai sa kawai daga an yi tsawa insha Allah baya tashi wannan kuma dole sai an yi tsawa dole sai an yi musa dole sai an fada dole sai abu nan iya yanda gwargwadon abin da ya dace a yi amma ba za a ce a yaro ne shi kenan kawai ana ta kyalewa ana ta kyalewa wannan kamar bin maru bai kan kama to kananan abubuwa wanda shaidan yake tsora yara a kai idan har aka bari su yi su yi su yi su yi shi kenan sai zama ya yi katutu a cikin zukatansu sai su tashi cikin wani iri Allah subhanahu ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalat al yahud yadullahi mahzula yahudawa suka ce yadullahi mahzula hannun Allah mahzula a daure take ma'ana suna nufin wato Allah subhanahu wa ta'ala baya kyauta wai dan adam ya biya wa Allah yahudawa suka faɗi wani. wannan magana ta yi muni ta'ala Allahu an zalika ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira ga ta yadu Allah mazlula Allah ta hullat aidi hannuwansu su ne waɗanda suke marasa albarka marasa yada albarka wadu'inu ma qalu an tsine musu saboda abin da suka faɗa dan sun faɗi abin da bai dace ga Allah Allah ya halice su Allah ya bar sama iska tana kadawa ko ina dan adam bai sai rayuwa ba tare da iska ba Allah subhanahu wataala ya rafka ba dan adam akai masa kafafuwa a inda suke kai a inda yake kalluwa a inda suke suke magana bai san inda magana suke tare ba yake duk abin da yake in yi niyya a zuciyarsa na tafiya sai kama tafiya mansa bai taba karewa ba da dan adam ne ake shan mai da mun san waya da za a yi a cire subsidin man mutane gani da yanzu mun daina duk yanzu mun daina fita kowa mansa ya kare kuma ba zai iya saya amma duk abin da zai zama na rayuwar mu sai Allah ya bar shi wannan nasa ne ba wani dan adam da yake da iko da man ba wani mai da dan adam zai saya don ya tafi sai dai don mashin ya tafi ko mota ce wani kuma wani abu ne da amma kai kam da Allah yake so kai kai ibada ya halicce ka kai sai ka zo kai rigima ka sayo mashin kai rigima ka sayo mota ko kuma ni'ima ta sa ka sayo wannan shine ka rage da sayan mai amma kai kam da shi ya halice ka bai ce wani sai ka sha mai a gidan wani ko a kamfanin wani ko tattalin dukiyar mai in rayuwar mutum tana gurin gwamnati ba sai wannan da da sai Allah ya san yadda za a yi da haka Allah subhanahu wataala amma wai yahudu suna da bakin su ce yadullahi mahlula Allah ke watsa ruwan sama sannan ƙasa ta ɗauka duk kawai ya je ya yi shuka ba Kuma ya dasa ɗan ice ya dasa bishiya amma Allah ya rayar da ita ba shi yake rayar da ita ba amma duk da aka ce yadullahi mahlula Allah subhanahu wataala dukkan abu rayuwa da jin daɗin ɗan adam sai da Allah ya shuka ta akai dabbobi wasu dabbobi kawai don ɗan adam ya yanka su ya ci nama haka kawai Allah ya yi su da ba a yi su ba da ya dan adam zai aka wasu tsuntsaye kawai na ɗan adam ya yanka su ya ci amma duka cewa yadda lahi masu lula nan magana ta yi muni jingina ta ga Allah amma Allah yana ba da labari don a san abinci irin na Yahudawa kaurin ka irin na Yahudawa haka Allah ce hullat aidihim wa lu'inu bima qalu yace bal yadahu mabsuqata duba Allah subhanahu ta'ala in yana magana da masu kaurin kai waɗanda suke nuna kaman jahilai ne su ko da sun kai, suke nuna tsaurin kai da ta'addanci akan haƙƙin Allah to Allah sai ya faɗi abun har cikansa kawai buƙalat al-yahud yadullahi mahluda gullat aydihim wa lu'inu bima qalu mu da kanmu ko ba a ce Allah subhanahu ta'ala kare kowa anan ya ce da Allah mai rahama shi ya halice mu ba yanzu zaman mutum a cikin cikin mahaifiyarsa in inda wani dan adam aka barwa ai cewa zai bari gari kare tashi wannan dan wani za a haifa dan wani za a haifa wani ba zai aiwo ba mutum zai ce wani ba zai aiwo ba ina raye wani ba zai dawo saboda a hannunsa ake barin wannan dan kuma da a hankali ko ɗansa na cikinsa ne da zai haifa mahaifiyar da za ta haifa da a ce an bar kula da cikinta a hannunta a sai ta manta tana bacci dan zai rasu ta manta ba ta bashi kaza ba amma komin baccin da take yi ta yana raye domin mai kula da ɗan ba ita ba ko da haka ita ma kawai ji ta yi ɗan a jikinta ko da haka take abun nan amma in ba haka ba da sai an samu matsala ji da yawa 'ya'yansu za su mutu ba su haife su ba to da uwar ta manta ko kuma ta shagala ko rashi ya sa bata samu abin da za ta yi wa ɗan amma duk talaucin gida za ka ga ana aihuwa a gidan ana aihuwa a gidan saboda wannan talaucin da yake damun waɗanda suke rayayyu a gidan da a ce da abun da suke ci ne su sha da kuɗin da suke harkar rayuwa da wannan kuɗin kuma za su yi amfani wajen kula da abun da ke cikin cikin su da tuntunin an manta da ciki kamar ce nan yawon mani a samun su kama da ke sai Allah ya bar wannan a hannunsa ana samun ciki ba turan da aka samu ciki a lokacin da aka samu ciki yana igon ruwan mani Allah ke ware mala'ika ke masa wannan igon ruwan nan zai zama kayi can zai zama ido can zai zama kafa can zai zama kaza aikin ka kula da shi kare samu matsala mala'ika wanda aka ba shi mala'ika ya kula da shi ran da yake ɗigon ruwa shine wai tsaurin keke sashi ya manta in ya girma sai ga cewa yanzu wai dabararsa ce za ta ba shi duniya wanda ya kula da shi a wancan lokacin ya ɗauka yanzu ba shi zai ba shi duniya ba shi ne ke samu kawai ga an kutsa cikin neman haram an kutsa cikin rashin mutunci ana neman abubuwa da wanda ta hanya ba ta da ba ta hanya ta mutunci ba mutum ya manta lokacin da yake ɗigon ruwa aka tada mala'ika don ya kula da shi wanda ya tada mala'ika ya kula da kai kana ɗigon ruwa shi ne ya manta da kai kana zargege kana yawo manta da kai ba kana ɗigon ruwa bai manta da kai ba sai da ka zo kana yawo an san ka a gari an san ka a anguwar muka ce sai kayi haram zaka samu kuɗi sai kayi haram zaka ci abinci ya kamata mutum ya gane Allah bai manta da shi ba yana sane da shi talauci yana ne ka eh, Allah yana sane da shi damuwa ce Allah yana sane da kai rashin lafiya ne Allah yana sane da kai don ya san yana sane da kai ya kula da kai a lokacin da kowa bai san ka ba har isa da cikin ruwan yake cikin cikin ta bata san ka ba amma ka yi mala'ika don ya kula da kai shi ya kamata a gane Allah shine Allah wanda ya gane Allah shine Allah zai tsawo rayuwa daidai yadda take yadda ta zo haka ya kamata a tafi da ita ba za ka shiga cikin rashin mutunci don sai wane ya baka arziki kaucewa ne ya masa kaza zama a arzikin sa nasa ne duk abin da ya ga dama Allah ya kaddara masa zai yi kawai shi kenan fa lillahi alhamdulillah sai kuma Allah bai barin kanka kuma inda Allah ya je kan nan shine alkhairi kuma abin da kake shine alkhairi don Allah ya fi ka sanin alkhairi kuma ya fi ka son ka da kanka to don haka Allah yake maka abin da ya dace amma ina rashin sanin Allah ya sa muna kutsawa cikin abun da muke bata lokaci kawai ana ta wasu abubuwa ana alfahari da abin da ba haka a in muke san Allah haba babu dan adam ya isa ya ce shi ne shi babu shi a rayuwarka waye shi me yake da shi waye ma shi kafin a yi shi wataƙila wani kafin shekaru ba kafin a yi shi ba an yi ka to ai kai ne ma kawai ka masa alfahari min me yake da shi a duniya Allah ya yi ni ma kafin kai don kawai ya baka wani abu to irin wa'ina awon ba ma ganewa da sai kawai mutum maka ya makance kawai shi kenan wanda ya kula da shi a lokacin da shi ba komai bane ya dauka yanzu yanzu ne zai manta da kai Allah yana manta bayin sa ne kowa an kaddara masa da rayuwarsa da tsirewa da abubuwansa da arzikinsa babu wanda ba kaddara masa na ko ba za ka wuce wannan ba to in ka haƙura kawai ta hanyar halal da mutunci zai zo wuce mutum ya yi gaggawa ya kutsa cikin haram dama arzikinsa ne sai ya ce wa Allah shi yana gaggawa in Allah ga dama sai ya samu abu amma kuma ya dau nauyi don ya zama masa hanyar halaka a lahira Allah ke yi haka yahudawa sun yi ta'addanci cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da Allah yana ba su ansa yace hullat aidihi wa lu'inu bima qalu yace bal yadahu Ki kar magana kenan ya sake maimaita wato warware maganar da suka wada ko da bai ce bal yadahu mabsuqatan ba mu tabbatar yadahu mabsuqatan duk mai imani ya tabbatar da haka su ma yahuda sun san haka sai dai kafirci ne ya dauke su da magana su amma Allah sai da ya kai abu har ƙarshe bai ta yunfiqu kaifa yasha Allah yana ciyar da arzikinsa yadda ya ga dama wanda ya samu mai yawa ya gode wa Allah wanda ya samu a ganinsa kaɗan ne ya gode wa Allah wanda ya samu daidai gwargwaro ya gode wa Allah nawa ne suka samu suka rasa nawa ne suka rayu har suka bar duniya ba su samu ba amma babu abin da ya ragu gare su wasu aka bar samun a cikin zuriyar su jikokin su bayan su ba sa duniya akai jikokin su kai arziki su kai kaza su kai kaza haka komai Allah ya tsara shi kar mutum ya saki hanyar Allah wai don neman abin duniya a kar mutum ya zubar da sa wai don neman abin duniya kar mutum ya yi tsammanin wai wane na su ya shi ne zai sa shi wani Allah yawa kawai idan ka dogara ga Allah abun da Allah ya baka kai nemi albarkar Allah a cikin sa ka tsaya a inda kake ka kame mutuncinka banda zubar da mutunci wai don a duniya Allah subhanahu wataala ta bal yadahu basuqatan yunfiqu kayfa yasha Allah yana watsa arzikinsa ko ta ina Allah watsa arziki yake ya tun ba a haife shi ba Allah yake shan arziki daga gurin Allah wanda ka babu wanda Allah ya bar shi wannan magana ta yi daidai da irin maganar funha da ya ce inna Allah faqiru wa nahnu aghniya to haka nan sai suka sai nan kuma iska zargi kan inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya surata ali imran dokarin an karanta sun da abubakar radiyallahu ta'ala ya yi fishi ya doke shi ya doki fiskar ya doki kan hancin saboda ya ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ce a ciyar fi sabilillah yace ashe Allah ma faqiri alhaq al-yahudi ke abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya laushi hancinsa da imani ke sai maza zai tattara ya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban sun zama yan ta'adda ina zaune zaman zama na ya doke abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka doke shi ya abubakar hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ransa ya baci abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rasulullah ya faɗi magana ga Allah ne ba zan iya jure ta ba ya ce ni ban faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka doke shi ce na doke shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fishi yana fishi da Abubakar sai Allah ya aika malaika Jibril shi wance yana cewa ni ban faɗa ba Allah ya aika malaika Jibril laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu ghaniyun in wani bai ji wato to Allah ya ji ga Allah ya aika malaika ka sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abubakar ba wasa bane a gurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiyyar mutane waɗanda suka samu daraja a wurin Allah su abubakar radiyallahu ta'ala sun jingiru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu imani na gaskiya da tarbiyya ta gaskiya saboda ba abun duniya da yake gaban su sai Allah subhanahu wataala haka Allah subhanahu wataala ce wa wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika uhyana wa kufra wallahi zai kara wa da yawa daga cikin su abun da aka saukar zuwa gare ka na alqur'ani yahudawan nan da kafirai da mushrikai da munafukai zai ƙara musu guyanan wato tsaurin kai wa kufran da kafirci abin da ake saukarwa na alƙur'ani yana ƙara musu girman kai tsaurin kai da kuma kafirci duk wanda ba shi da imani alƙur'ani baya wanke masa zuciya wannan tsari ne na yahudu da mushrikai da munafukai amma waɗanda suke da imani Allah ya samu cikin su idan suka karanta alqur'ani sai su ƙara imani idan suka idan aka karanta musu ayoyin Allah sai imani sai samu na ce wa ala rabbihim kuma ya yatawakkalu kullum suna tawakkali ga ubangiji inna wal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha masaniya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ذكر الله kawai girgiza yake imani yana karuwa yana shiga suna jin qur'ani suna jin imani kuma shine mu'mini Allah ya samu cikin haka muka jefa adawa kiyayya da gaba tsakanin yahudawa da mushirki da munafukai wani bazaba da kiyayya da adawa ila yawmil qiyamati har tashin alqiyama haka za su yi shi ne malamai suka fassara da cewa husuma za su rinka yawan husuma a yi gaba a dawo baya a yi gaba a dawo baya wata ran an shirya wata ran an bada haka za su yi kullama auqadu naran lil hadi aqfa'aha Allah duk lokacin da suka shirya shirin wuta ta yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka shirya wata wuta kuma kirki wa addinin musulunci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kirki wa sahabbai Allah ta akufa Allah sai Allah ya kauce ta ya kashe wannan wuta idan aka rike imani babu wanda zai iya kawo muku tashin hankali idan aka rike imani da Yahudawa da wanda za su kawo hari a faɗansu da wanda za su yi kaza da wanda za su yi ta'addanci da in da muka rike imani na gaskiya duk wani shirin wuta da makirci za a yi a Allah wallahi Allah zai kawo da ka rike imani ko a kalan kanka ka tsaya akan gaskiya kar ka tsaya da tunanin mugunta zalunci kafirci munafirci duk wannan sai zama a zuciyar mutum zuciyar mutum ta zama takakkiya wankakkiya mai shirin gaskiya wanda zai mu'amala da kai yi mu'amala da shi na gaskiya sai in ya bayyana gare ka shi sabanin haka shi ka jiki kawai ka koma inda gaskiya amma wai kai ka shirya kawai shirin ka ka munafurci wani ko shirin ka ka yaƙi wani ko shirin ka ka abuna yaƙi kuma ba bisa dalili ba wanda duk za ka yaƙe ka yaƙe shi bisa dalili akwai harka ta addini baya kanta eh saboda haka duk waɗanda suka shirya makirci wajen su yaƙi addinin Allah ko su yaƙi mutane masu imani ko su yaƙi manzon Allah suna tun lokaci cikin su shirya a Allah wa yas'auna fil ardi fasada suna kutsawa cikin karna a cikin kasa kullum shirin su karna ne yahudu da nasara tun da tsarin su kenan har ila kiyami sa aikin su kenan haka kuma wanda suke koyi da su hatta a cikin musulmai tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda tattabi'un sanana man kana kawai. za a wayi gari cikin musulmai mutane su wayi gari firki ya mamaye zuciya ya zama to kullum tunani dutsawa cikin karna Allah ya kiyaye haka duk inda rayuwa ta canja kar a rinka gaggawan cewa gaskiya zamani ya canja kin fa ba an yi kazan nan ba yaushe za ka samu kuɗi kar ku yadda da wannan ko kar mu yadda da wannan duk abun da za a yi mutum ya tsaya akan addini ba abun da Allah ya tsaga ba zai zo same ka ba duk abun da bai same ka ba dama ba rabon ka ba wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi ya gina sahabbansa wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u ala an yadurruka lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa saffat as an gama fa gaba daya tun ba halittu ba aka tsara rayuwa wani zai ma alfahari akan rayuwa ne sai ke ko kusa haba kasuwanci kake sana'a kake aikin gwamnati kake me dalilin cin haram da gangan da sanin ka babu dalili sai in mutu ya rena Allah wanda bai rena Allah bai san Allah ba shi da dalilin cin haram da gangan sai da dalilin zalunta wani wai don yayi arziki ba shi da dalilin mutuwar zuciya wai don wani ya bashi babu wani in zai baka ya baka cikin izza zai iya kawo maka in akwai rabonka ta hannunsa sai ya zo har gida ya kula ka ya baka saboda haka kowa ya kwantar da hankali amma wanda yake zai taimake ka cikin mutunci da kula da darajar ka wannan kuma sai ka gode wa Allah arziki ne Allah ya kawo maka saboda haka a san Allah a gani wallahu la yuhibbul mufsidin Allah bai son mutane masu barna kar mu zama cikin masu barna Allah ya kiyaye Allah ya ta'ala ala insha Allah muna rayuwa cikin mu ci gode da yin Thank you. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

daidai sallah kamar muka ce a jiya insha Allah sannan kuma lokaci guda Allah subhanahu wataala ya kalli rayuwarsa a yanzu ake ba mu labari Allah bai kaddara mu samu janaza ba kuma fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa inna lillahi ma abqa wa lahu ma akhar wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma Allah subhanahu wataala ya gafarta birra wanda aka yi musu alkawari muna fata ana kai musu alkawarin da aka yi da dukkan waɗanda suka ambaci bukatu da wanda wanda wanda ke neman scholarship da ba da nasara da dukkan masu bukatu wanda suka yi tafiya domin biyan wasu bukatunsu Allah subhanahu wa ta'ala ba da nasara Allah ko ya sa a dace kowa cikin akwai sa, da yake da shi tsakaninsa da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya san bukatun kowa Allah ka biya mana bukatun mana na Allah ka gafarta mana zunuban ka yafe mana kurakuran mu ka gafarta wa iyayenmu da kakannin mu ya Allah bukatun mu Allah ka biya mana su ka sanya mana albarka a rayuwar mu ah, ka kare mu da mu da zuriyarmu da iyalanmu daga sharri da fitin jinin ƙarshen zamani اللهم يسر لنا امورنا واستر عوراتنا وعن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا kawo na sauki a yanayin da ake ciki a wannan kasa samu fitintinu da tashin tashin Allah ka kawo na saukin su اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك